وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko muna farawa da kara jaddada godiyarmu ga Allah ta ba ta'ala shi ne wanda ya fata rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata sha tara ga watan uku watan rabi'ul awwal haka ne ko hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1443 yau din ita ce ranar 26 ga watan goma shekara ta biyu. da ɗaya allah ta ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar steam international school musaid rufo a nan babban filin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na asalasunan mubashiru na bilkin rubutawar babban malami doktor mustapha murad hafizahullah idan yawa ba ce ba mun tsaya ne shafi na sha wanda shine darasi na biyar a cikin tarihin wannan babban sahabi gwarzo aminin manzan allah abubakar ne siddiqu allah ya kara masa yadda mun tsaya kan ayoyi da suke bayani akan infaki da ciyarwa da taimakon addini irin na abubakar ba tare da akwai wata maslaha ba ana infaƙin ne domin allah akwai infaƙi na maslaha akwai infaƙi na don allah eh ana ganin infaƙi ciyarwa akwai na don allah akwai na maslaha akwai inda wani zai tashi ya kururuwa a zo a taimaka a yi kaza sai mutane su ta tsallakowa suna yi shi so yake wannan natsayin ya ga cewa lallai shi ya ba da wannan taimakon in dai natsayin nan ya gani cewa lallai na ba da taimakon nan to na samu shiga a wurinsa ina sai na muku baro ba eh? manyan masallatai za ka ga ana narka musu miliyoyin kuɗi da sunan gine ne amma ka koma ga wahi kilomita sha biyar ko ashirin daga wannan masallacin suna gefe suna neman yadda za a gina musu masallaci ginin kasa amma ya gagara kuma waɗannan suna sane ana kawai abinda za ka hararo ka kwantar da hankalinka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ya hannun nasu fi masajid sai mutane sun koma suna alfahari da masallaci masallacin mu ya fi naku ana nufin kyau bar da kwalliya ba wai addini ya ce ba da ka ji ana masallacin mu ya fi naku kyau ne da kwalliya amma ba wai addini ya ce shi yasa a nuna maka wannan masallaci ce ga wannan masallacin shine santa mafi girma a tsarin da a gine-gine za a kare ya ɗazu ba kuma ba tsarin da a gini kawai za a gini ne kawai a shiga ciki shi ko wannan addinin inda magabata sun tsaya gine-ginen masallaci sun tsaya gine-ginen wurare ba da ba su kawo mana addinin ba sun fi ba da dukiyarsu inda addinin zai matsa gaba daga inda muke nan ko ina ka ɗauki kilomita ashirin daga masallacin nan sai ka samu ƙauyen da yake neman taimakon masallaci da je ka bincika gabas da yamma kudu da arewa daga inda muke na tsakiyar gari ka je ka ɗauki kai tafiya kilomita ashirin kudu sai ka tsallaka inda ana bukatar masallaci da jama'a za su yi sallah ba masallaci amma ana infaki a wani wuri to shi abubakar infakin sa ba na maslaha ba ne infaki ne na domin allah ana yi ne don addinin ya kai gaba kuma abin da aka cimmawa shi ma bai san za a cin mashi ba abin da aka nemi a yi ya yi ƙoƙari ya yi me zai faru gaba bai sani ba yanzu a cikin dukiyar da abubakar ya bada ya san addinin zai kawo gare mu ba ya da masaniya yau da allah zai tashi abubakar a ce wannan wani yanki ne na dukiyarka da ka zuba indonesia hanga can ana musulunci ga ya can a china ga ya can domin in ka ɗauki addini daga nan misali ka kai shi nan jihar nasarawa da dukiyarka to waɗanda suke wurin suka koyar sai suka kai shi har jihar filato an matsa gaba ko da haka ya tafi can ya tafi adamawa wannan ƙoƙarin da na farko ya yi shi ya haifar da ƙoƙarin na biyu an fahimta idan ba a yi na farkon nan ba za a yi na biyu ba ko da ƙoƙarin abubakar ya tsaya iya madina to dai wannan ɗaya ne daga cikin samaratu na ƙoƙarinsa. don haka ake so mu gyara zukatanmu a lokacin da za mu taimaki addini sai Allah ta'ala ya ɗisa albarka cikin abun ya kai inda baka zato ya je inda baka tsammani Allah ta'ala muke roƙo ba mu ikon yi domin sa faqad kana radiyallahu anhu sabbaqan ila alkhairi shi dai abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya kasance shi ke riga kowa wajen alkhairi musari'an ila alkhairati yakan yi gaggawa na tafiya aikin alkhairi fi ihda halaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin halka na manzan Allah majalisin karantarwa sa'alan nabiyyu alaihi salatu wassalamu su'alan a nan ne wata rana annabi ya yi wata tambaya annabi ya fito ran nan ba wai cewa ya ga karatu ba cewa ya ga tambaya ban asbaha minkum al-yawma sa'iman a nan cikinku gaba ɗaya waye waye gari da azumin nafila idan tambayar ka aka ya halatta ka faɗi don tambayar ka aka ko ba haka ba in ba a tambaye ka ba ka shiru a nan cikinku waye waye gari yana azumin nafila wa sakata aljami'u faƙala abubakarin ana kowa ya yi shiru ba a samu mai nafila ba a ciki abubakar ya ɗaga hannu ya ce ni na tashi da azumin nafila Fasa'alan Nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam masu alamfaniya nan ne annabi yayi tambaya ta biyu? Fa mun ta bi a kumul yau A cikin taron nan yau, wa ya raka gawa gidanta na dindindin maƙabarta? An samu wa sakatal jami'a. Fakada Abubakar ana. Kowa ya shiru. Abubakar ya daga hannu ya ce wannan ma Allah ya taimake ni na shiga ciki. an je janaza da ni yau wa sa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama su'alan salisan nan ne annabi ya tambaya ta uku faman at'ama al-yawma minkum miskina a yau wa ya ɗebi dukiyarsa ya ba wani talaka wa ya ciyar da wani talaka yau a cikinku walam yujib ahadun min al-ashabi babu wanda ya magana cikin wannan taro gaba ɗaya faƙala abubakarin ana sai abubakar ya ce ni ne ana ganewa? shin ko kuna kirgawa? nawa wa sa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama su'alan rabi'an annabi ya tambaya ta hudu faman Adamin Kumul al-yawma maridan a taron nan yau wa ya je dubo mara lafiya a yanzu ai muna da waya ba sai mun je ba wanda ya imani ne kirawa na kana lafiya to nufa. fa sai mumini kenan eh mai imanin ciki kenan wani ba abin da ya damai sai idan wannan eh, wanda bai da lafiya yana biya masa wata bukata kila yana mai aiki bai zo ba ya zo duba ga aikin sa ba ina wa ne to kaga amfaninsa ne yake yake gani ko ba haka ba wa ya je dubo mara lafiya cikin ku yau wa samatal qaum kowa ya shiru fa ajaba sabbaku abubakarin ana shugaban masu riga mutane aikin alkhairi abubakar ya ba da amsa ya ce ni ne ana ganewa to ga karatun can gaba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan annabi ya ba da wata irin shaida kuma ya ba shi wani irin kambi irika ya ce mashta ma'ana fimri'in illa da janna babu wanda zai hada waɗannan abubuwa a rana ɗaya face ya shiga aljanna wannan yana daga cikin bushara da aka yi wa abubakar da aljanna bi ma'ana ayyukan nan da ka hada su a yau gaba ɗaya sun cancantar da kai shiga aljanna ana ganewa ai in kajuwa ne ba haka nan ba eh in dai kajuwa ne to ba haka nan ba eh mu kan ai aljanna da addu'a zamu da 'yan addu'a da 'yan ami har ma gyara ake wa mai addu'a to Allah ya samu shiga aljance firdausi fa yawa to kaji ana shiga ne da aiki da kuma rahamar ubangiji ana gane ba da aiki da mai rahamar ubangiji idan mutum yana da aiki sai Allah ya tausaya mai sai kai shi amma ba ya da aiki ba ya za a yi wa malatiku sakakke yantacce malamai suka ce li husni wajhihi wa jamalihi dalilin da yasa ake kiran abubakar alatik saboda kyakkyawar fiska da Allah ya masa da kuma kyawu wakila wasu malamai masana suka ce li annahu lam yakun fi nasabihi shay'un yu'abu fihi ko yu'abu bihi abubakar a nasabarsa ba ya da abin da za a aibanta shi da shi a zuri'ar a ce ba barawo ba dan fashi ba dan kaza ba dan kaza ana ganewa idan ka bi silsila abubakar har ƙarshe bai samu matsala ba ba samu wani mutum fandararre ba guda ɗaya ba mutum guda fandararre an gane magana to wanda ya sa aka kira shi yantacce wannan gata Allah ya masa wa an shu'ubi an samu daga shu'ubi ya ce sa'ala aliyun Ah, ali ibn abi talibin ko a'a ah, ah, ali eh sa'ala ali ibn abdullah ibn abbas ali shukuran Allah ke wakila wasu malamai suka ce li'annan rasula sallallahu alaihi wa wasallama lamma dakhala ala abubakar an ce don wata rana annabi ya shiga wajen abubakar faƙala lahu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce anta atiqun minan nari ga aike daga Allah Allah ya ce in gaya maka ya yanta ka ba dai wuta ba ba za ka shiga wuta ba eh wato gwargwadon jahilcin mu gwargwadon gangancin mu eh gwargwadon jahilcin mu gwargwadon gangancin mu wanda ya fi kowa ganganci za ka ga ya fi kowa jahilci ana gane ma? wani ya ce ai Allah gafuru rahimu ne mutum fa yana fitsara fa yana tsula tsiya yana rashin mutunci sai ya ce ai Allah gafuru rahimu ne ka in aka sa a hayya kawo aya wala ya amanu makarullahi babu wanda yake amincewa kamun Allah sai mutum taɓaɓɓe waɗannan mutane duk da wannan dama babu inda suka daga kafa ko daya a wajen aikin alkhairi ba su yi ba saboda suna gudun zamewa abinda ake magana sun gane gangancinmu ya sake Allah jara'a Allah abinda muka ga dama Allah ta ba mu iko mu gyara to dai abubakar Allah ya yanta shi daga wuta an samu daga shu'ubi wasu yadda cewa dan abdullahi dan abbas a ganin ai an doke masu cewa ana gaba ne ya sa wa ɗansa a yan alul baiti da sahabbai babu babu ga mace haka ake ba ga maciji saboda ƙarya ne ta shi'a to ga shi dai sunan aliyu a gidan wa to bari mu je ga kuma sai ka eh ai mana tafiya shi dai wannan aliyu na abdullahi na abbas yake tambayar babansa yace yi ma sun miya abubakar atika me ya sanya aka sanya wa abubakar suna atik Allah ya ce laisa kama ya kudu maganar ba yadda suke faɗinta ba haka take ba ولكنه كان يولد لأبيه mutu na sigara asalin maganar yadda take mahaifin abubakar ana haifa masa 'ya'ya ƙanana ya sai su mutu suna ƙanana idan aka haifi ɗa namiji sai ya mutu yana ƙarami in aka haifi ɗa namiji sai ya mutu yana ƙarami haka abin ke ta faruwa ya mutu na sigara falamma wuli da abubakarin a lokacin da aka haifi abubakar shi ma mai ake sa rai yayi ya mutu yana karami ko hamalatu ummuhu fa adkhalathu al mahaifiyarsa ta dauke shi ta shigar da shi dakin ka'aba wa nasarat lil ka'abati 40 dinaran haka ne ta juye wa dakin ka'aba dinari 40 dinari 40 a lissafa mu nawa ne dinari arba'in wani takaita muku lissafi dubu ɗari sau arba'in mu ɗauka haka eh ƙaranci ke dubu ɗari eh so arba'in haka ne ko Arba'in na dinara ta juye sadaka ai eh, ana fahimta eh ai sadaka maganin bala'i sadaka maganin masifa malam idan kana sadaka tuko lallai za a daɗe ba a ga wallanka ba ana ganewa Ya eh, ka yanzu ko wa'azin sadaka aka yi ko wa'azin zakka sai mutum ya ɗauka nema nema ake da wani abu saboda zuciyar ta ai ta lalace ne idza a khuluqul mar'i a zununuhu idan ɗabi'a mutum ta lalace tunaninsa ma gurɓacewa yake sai ya zama gurɓataccen tunani gare shi wato a daina wa'azi akan zakka don kada malam ya ce yana so a bashi zakka ko a daina wa'azi malam wanda ya tashi yin zakka ba sai in dai mai yin zakkan ne ba sai ka je ka tsaya mai ba kana gidanka zai nemo ka ana gane ba in dai yana son Allah ya yarda yana so yi domin Allah kana gidanka zai nemo ka Na ka malami yayi wa'azi ko kai wa'azi wanda ya ga dama zai yi wanda bai ga dama ba zai yi ba amma dai kai ka san daga cikin masifar da ta same wa yau hada rashin fidda zakka wannan wazihu da zakkar da aka yi ba a yi daidai ba da wadda ba a yi ba duk ɗaya suke ba bambanci ya ɗaje ba ku bai ni ba zakkar da aka ƙi fitarwa da wadda aka yi ba daidai ba duk ɗaya suke domin ba a bauta wa Allah da yadda ake so sai da yadda yake so eh, ba ibada ba ce? eh to ba ka bauta wa Allah yadda kai kake so sai yadda Allah yake so kuma mai ahalari ya ce ka tambayi wa malamai ita ko sadaka ta yau da gobe wane yana zaune a gidansa ka auna mai shinkafa mudu biyar ko gero mudu biyar ka wace wane ga sadaka manzo Allah ce ta kima tsari a so ita ko tana kare ka da afkawa cikin bala'i ta masari a su'i Allah ya kaddaro mutum wani mummunan hadari dalilin sadaka sai Allah ya kau shi nawa akai wani bala'i gingime mai najiran mutum yau sai Allah ya kawo da shi saboda me saboda sadaka ta kima sari a su zo nan in an tunatar da mu an yi mana laifi <laughs> eh dan an gaya mana in kana maganan abin da ya shafi infaki daban nan kuma sadaka daban wancan infaki ne na ciyar da addini gaba wannan shi kuma a wannan zamanin a masu iddi'a'in musulunci sai yan shi'a da yawa na kan faɗi wannan ba da kuɗi ga addini sai 'yan shi'a daga nan sai kirista in ka fita waje amma a ciki dai ba kamar 'yan shi'a eh surutu kuma sai ahalus sunna surutu ba mu ne gaba za mu yi kaza za mu gina kaza su ko sai dai ka ji ana karatu baka san ran da aka ce a zo a yi kazan ba an gane ayi. ko sai na ba mu misali ina ga yau sati biyu ga ta malam ina jin naira dubu nawa ne za a sai littafan nan mu ɗauka ɗari da hamsin ka dubi yawan sun gagare mu yau da za mu ce a siyo littafan 'yan shi'a don mu karanta don ka kafa mutum hujjar littafinsa yau inda kana da naira miliyan goma za ta kare akan littafi ina gaya maka wannan littafi domin da makami ake faɗa kuna fahimta jama'a a ce a zo a yi maktaba a kashe koda miliyan goma zuwa ashirin a zuba littafan don a yi karatu wani abin da yake gani ya taimaki liman eh, ya taimaki liman kai ka ce abin nan ya siyo mashi masara ko abin nan abin da muke gani kenan kisa gaba ɗaya zuciyar mu ta narke abin da mutum ɗaya zai iya yi malam sai ji muna yawo a duniya muna fallasa kanmu muna tallata kanmu a kai. amma 'yan shi'a shiru zaka ji sai dai ga aiki a dan wannan rukunin namu fa yan shi'a har jami'a gare su kuma suna ɗaukan mutane da wanda ba ba mutumin su ba su ɗauke shi kafin da ya fita kam dai dai ke tsallakewa dai dai suke tsallakewa yan shi'a da jami'a kuma suna karatu komi na tafiya daidai sai ai daga iran ake kawo kuɗin? to kuma a kawo muku daga saudiya eh, ko ba haka ba malam baka da tarihi yan shiya ne idan dan shiya zai kwanda yunwa to wannan kuɗin da yake bada sai ya bada su in zai kwanda yunwa in suka tasa project gaba suka samu rana bai tsallakewa mu cewa za a yi ga kaza na lada mutum yi wa kansa mai ake cewa sadakacin jariya sai gagara sai a rika bi ana ana ana bi ana roƙon ana abin nan to tunda ake roƙon mu mu sai wa kanmu littafin karatu ai ga lalacewar mu ta kai muntaha roƙon mu faki mu sai wa kanmu littafin karatu ko ba ga sai an roƙe mu ɗaiɗai ku da mutum zai ga kai ya dace a sai littafi ga gudunmuwa ta don kafin a fara sai littafin ni na dai san zai taso ɗaiɗai ne sai an roƙe mu wani lokaci ma ana yawo da kwano a taimaka a sai littafi a taimaka mu fa za mu yi karatun kai nan gaba za mu ce a bamu riga mai sallah nan gaba za mu ce a sai mana ai ma muna cewa <laughs> ba da gaske dai muke ba amma a ji abin da ake faɗi ba fata muke a ganshi ba don ran da aka ganshi to ta ɓaci an fahimta in dai ya tabbata ƙarfin waɗancan a kanmu to ta riga ta ɓaci ran nan ba mu sanya za a yi ba ba mu fata kuma ta ɓaci amma in dai aka ci gaba a haka a yadda muke yanzu muna tafiya haka to tsakani ga Allah sai an waye gari 'yan shi'a sun yi nufuzin da wallahi sai dai mu samu su ido za su yi karfin da sai dai mu samu su ido saboda abin da suke ba mu iya yi kwata-kwata shatana muka akwai magana to mu je wannan baiwa Allah mahaifiyar abubakar na siddiqu ta ɗebi dinari arba'in ta jibge a a ɗakin kaba ka kawo sadaka dinari arba'in wa qalat ta ce ya ilahar aliha lokacin nan ba a san Allah ba eh ya allan alloli sai dole dai allolin nan suna da babba to da babban nake magana yau eh ina da kuka ya allan alloli eh kaga ta yadda akwai alloli kaga shirka kenan ko ta ce ya allan alloli a atik waladi wannan yaron a sallama man shi a yanta man yaron nan in samu ya tashi fa kharaja min rukunin min arkanil baiti ra'sun mithla ra'asul hirra sai wani kai ya leko kamar kan mage ɗaya daga cikin kusurwan ɗakin ka'aba sai ya leko haka ne ko qala laha ya ce ya amatar rahman ya ke baiwar Allah bi ta haƙiƙi abinda kika nema ya tabbata abinda kika nema kin samu eh fusti bi hamlil waladil ati kin yi nasara wannan karan kin ɗauki cikin ɗa wanda yake ‘yantacce urafu fil bariyati bis siddiqi a duniya za a san shi da suna mai gaskiya ana ganewa sunan makin jiya da za a ce mishi za a san shi a duniya da mai gaskiya wanda ya kunu wazira khaira khalqillah zai zama shine babban mai ba da shawara na mafi alkhairin halittun Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kai ne wazirin manzan Allah ai ka gode wa Allah kai ne wazirin manzan Allah to wannan shine dan da zaki samu lan yaftari la sagiraini wala ni wala hayayyi wala mayyitaini wannan yaro da shi da shugaban halitta to ba za su taɓa rabuwa ba suna ƙanana ko suna manya ko suna da rai ko bayan sun mutu idan ka taɓa samu an ce an samu koda sati guda abubakar bai tare da manzan Allah eh a ina ka samu wannan tun da aka fara tafiyar tare ke tun suna yara har kuma Allah ta'ala ya sa suka kwanta dama suna kwance tare yanzu haka ba su rabu ba wato idan mutum baya son abubakar ya shiga uku ana ganewa da zaran aka ce kai ba ka san abubakar malam ban san irin yadda zan siffanta ma bala'in da ya same ka ba eh ko da dai abubakar din nan a ganin ka ba wani na kwarai ba ne a ce maka allah ya kaddara yana kwance tare da annabi malam ya ci daraja annabi eh? yaro da ya yi laifi in ya ruga jikin uwashi me ake mashi sai a kyale shi ko ya ruga jikin wani babba me ake mashi sai a kyale shi haka ne ko ba haka ba yau a ce ya gashi kwance ga manzon Allah kwance yana tare da annabi a kwance to in ma so kake ka zage shi to kila ka bari in ya bar wurin sai ka zage shi amma gashi ga annabi in shi annafa sai da aka yi musu da gaske sai mutum ya je na al'alak daidai kawarin fa to da yake su wa'azin su guda biyu ne eh akwai na aya ga malamai nan akwai kuma na saiti tika tikan kattidan nan wala idan wani askar ya sabu mutum ya yi gefe da shi jikinsa zai gaya mara a mutane sai da haka ai e wa'azin kala kala mutum izo yana la'anatullahi alaika kuma a sanya masa ido wadi suna ana so a zauna lafiya ba zai yiwu ba a nan bakiya haka suke yi su ta zagin su Usman suna kwanci a bakiya ummuna Aisha da sauransu matsiyata ai shi a bala'i ne Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa to mu je to dai ba za su rabu ba wa shahida lahu bi zalika shi ko na tsallake amma alwasiqu amintacce mai karfi fali annahu kana wasiqu silati billahi me yasa ake kiran abubakar alwasiq saboda yana da karfin alaka da Allah karfin me Alaƙa da Allah yanzu da za a ce maka yaya alaƙan mu take da Allah a irin naka takamini tana da ƙarfi ko kuwa kai kanka ka san tana da rauni addu'a muke kamar ba ma magana muke ba ko sauraron mu ba yi eh, dai sa muke da Allah alwasiqu amma la'amik mai zurfi zurfi na me na imani fali umki imanihi saboda zurfin imani Allah ya bashi zurfin imani wa shahida lahu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ma ya mashi shaida akan haka faqala yace baina ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'bu fa akhadha minha shatan wata rana wani makiyayi yana cikin dabbobinsa sai ga wato wani eh, eh, kyarkeci kuke jago? Eh? kera ke ci ko da ake sha da hausa zai ibu kura ne gai ni da kera ke ci sai eh? ana cewa eh, wanda shi ku kubi shi bai jin hausa wato ada alaihi aka samu azib kera ke ci ya kawo farmaki fa aka min hashatan nan ne ya ɗauke tunkiya guda dama iya bara a dauki mai tunkiya guda fa talabahu ra'i aiko makiyayi ya gani faltafata ilaihi dhib ya bi shi ya bi ya kamo ya kwato abun abinsa wakali ya ce mallaha ya musabu ya musabu'i ranar zakuna ran da za a yi ruwan zakuna daga mu sai su idan yanzu na kama abinci zan cika kwaci ran da daga mu su wa zai tsaya mata kun gane magana wato dabbar karatun kar mu koma karatun shine dabba ta yi magana dabba ta yi me ta yi magana wannan ya faru ne a duniyar na ba ranar tashi algiyama ba da wannan makiyayi kawai sai ya ji dabban nan ta ce mishi ya zan samu abinci kuma ka bi ni ka kwace to ranar da ba kowa daga mu sai suya za yi ga ga tumaki yau malai salaha ra'in gairi ranar da ba makiyayi sai ni ana ganewa yanzu mun samu hujja cewa dabba ta yi me ta yi magana wa baina ma rajulun suku bakaratan shi ko wani yana jan eh, abin nan saniya qad hamala alaiha ya dora mata kaya yana janta yana ta janta faltafata ilaihi ai nan wannan sa saniya ta jiyo fa kallamatu sai ta yi magana da shi fa qalat ta ce inni lam ukhlaq li hadha ya kai bawan Allah ni fa ba a halice ni dan daukan kaya ba dan ba raƙumi bace ni <laughs> eh, eh. ana ganewa ba a halice ni da ɗauka kaya ba walakin ni khuliktu lil harsi ni inda Allah ya aje ni shine wajen eh, abin nan noma haka yanzu tabadili wai mutane sun gano raƙumi eh, eh, ƙasar da zai buɗa wajen kaza mutane ku bar abu yadda yake an daina ma wahalar da dabbobi a duniya an gane ai wani cikin awa ɗaya sai i shuka tushe dubu da injin kai ko kai ta wahala wani naka manuwal ne ko ba haka ba bai yiwuwa duniya ta ci gaba ka tsaya wuri daya wannan ba imani ne ba to ala ayi hal ta ce ni ba a halice ni ba domin noma faƙalan nasu sai mutane suka ce a wurin wanda ke ba da wannan labari manzan Allah ne mutane suka ce subhanallah haka ne ko? eh eh lil hars wanda mun karanta fa qala na subhanallah mutane suka ce subhanallah qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce inni u'minu bidhalika wa abubakar wa umara ibn al-khattab hmm. annabi ya ce ni da abubakar da umar mun yi imani cewa dabba tana magana ana ganewa yanzu kaga shaidar manzon Allah ta tabbatar da zurfin imanin abubakar dawa da umar eh to kaji shaidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaji daga nan ake kiransa mai ake kiransa al'amiku mai zurfin imani wa amma siddiqu wanda ai fali annahu sahibu rasulillahi domin mutumin manzan Allah ne a ce ai wane din nan mutumin wane ne ko ko rasuwa yayi sai ka ce ai wane mutumin wane ne eh saboda alaƙarsu Eh. hatta qala alaihi salatu wasalam kai saboda kyakkyawar alaka sai da annabi ya kai yana cewa laukuntu mutakhidan khalilan da zan riki wani badadi khalil shine badadi ya fi aboki ya fi amini ya fi aboki sukan ce badadi nawa da zan rika wani badadi a ababakar da na rike abubakar a matsayin khalil fattakhadallahu ibrahima khalila to ni da zan rike khalilu da takastu ababakarin walakin aqi wa sahibi dan uwana ne na ne abubakar nawa ne eh annabi ya ce abubakar me nawa ne da kaji mutum ya ce a'a ba na annabi bane to taɓaɓe ne amma daƙiƙo da kaji ana kiran abubakar ad-daqiq bi basira daƙiƙo shine wanda yake bin abu ƙeƙe da keke ana ganewa keke da keke yadda yake kana ya fahimu ma la ya fahimu gairu Abubakar yana iya fahimtar abin da wani bai fahimta ba Allah ya bashi fikihu Za ka ga wani mutum kwance kamar ruwan sanyi bai yawan magana bai yawan cewa amma fada ya hankoro yi magana sai an duba magana ana ganewa da ya hankoro ya taso ya wata magana to maganan na sai an bi ta an duba to kaji fa huwa sahibul fahmi daqiq shine ma abocin fahimta mai zurfi Ya kulu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama jalasa ala minbar in ji wannan sahabi abu sa'id al-khudri yace wata rana annabi ya zauna akan minbari haka ne ko faƙala ya ce inna abdan kayyarahu Allahu baina an yutihi min zaharati duniya wa baina ma indahu kai ku bani labari jama'a wani bawa ne Allah ya ba shi zaɓi cewa duk abin da yake bukata na kyale-kyalen duniya a tara mai ya more saboda ya cika cikin Allah ko ko ya zaɓi abin da ke wurin Allah na aljanna ku ban labari faktara ma inda sai ya zaɓi abin da ke wurin Allah ya kuke gani ana fahimta faktara ma inda ya zaɓa abin da ke wurin Allah fa baka abubakar annabi yana gama yin wannan bayani a'a sai abubakar ya fashe da kuka ya hararo abin da ake faɗi an gane ai yauwa kage kamar wancan magana da muka yi saniya na magana wani sai koma can menene karatun dabba tana magana annabi ya yi imani dabba tana magana abubakar ya yi imani umar ya yi imani ba shine karatun ba to idan mutum bai sai kasa fahimta wani ake so a ce sai ya dauka labari kawai ake ba shi dabba tana magana to asalin karatu shine imanin dan ba kowa yake yadda cewa ana kaza ba abu nawa ne eh, abin nan ake kawo wa kafirai na aya su ki yadda nan kusa ikata rabata sa'atu wan shaqqal qamar ai kaga su suka nema wata ya tsage gashi gashi ko Allah ya ce watan ya tsage eh, alkiyama ta kusa wata ya tsagi sai ce wa in ya rau ayatan idan suka ga wata aya daga Allah sai su kawo da kai waya kulu sihirun mustamin kai Muhammad ka kware wajen tsafi ka kware ka ji fa kai ka ce ayi akai fakazzabu wattaba'u ahwa'ahum iyaka take suka ƙaryata suka fi son zuciya to kaga idan mutum aka wayi gari imaninsa ya kai imani to zai yadda da abin da ba ka tsammanin ma'ayyadin shi da ga abin da ya ce inni usaddiquhu bi aba adamin zane. ni ina gaskata annabi da abin da ya fi haka nisa ko mun nisa ina gaskata annabi in dai annabi ya ce yayi kaza to kar ma ku zo na da tambaya ni na yadda eh in ji wa ya ce ya yadda abubakar to kaji to mu je abubakar ya fushe da kuka wa kala ya ce fadaina ya rasulallah uwayen mu maza da mata fansa ne gare ka eh faka da rasulallah sallallahu alaihi wa sallama huwal mukhayyar sai ya zama da annabi shi aka ba wannan zabi wa kana abubakar a alama na bihi abubakar shi ya sanar da cewa eh, eh, wato an ba annabi zabi ya zabi lahira ya zabi koma ga Allah gane fikihu kuwa hmm. yawa shi shine sanin haka gano haka abubakar shi ya gano mana in ji abu sa'idin al-khudri mu ba magana bai ake nufi ba ashe annabi yana magana kansa ne eh fikihu wata magana idan aka yi sai a sake ta wuce kamar matar da aka yi magana bata gane ba matar eh, eh, wannan eh, annabi isma'il da ya zo a kissa da mahaifin ya ce in mijinki ya zo ki ce canza kuma gidansa ko da sauri ta je ta isar da sabuwa inda ta gane za ta faɗi eh kaga bata fahimta ba amma da yake alfaqihu ne ila alfaqih masani ne zuwa ga masani tana faɗa mai ya gane cewa ita ce aka ce ayi waje da ita ba irin kwarai ba ne ana gane ba ba iri ba ne da kwarai ita ce ba gidan to mu je amma al-khaliq imara da aka ce al-khaliq haka ne ko wato ka ce wanda ya dace wanda ya cancanta shi abubakar khaliqun bil imara ya cancanci jagoranci wa aulan nasi khilafa ba'da rasulillahi sallallahu alaihi duk mutane gaba daya ya fi Su cancanta ya zama a kan bakwafin annabi shi ne zai kwafi annabi kamar yadda aka samu hadisi daga jubairu ibn mutrin Allah ya kara masa yadda yake cewa a titin ra'atun lin nabi sallallahu alaihi sallam, wata mata ta zo wajen manzon Allah wata rana ta yi magana da ta yi fa'abara ha'antar an annabi ya ce ki je ki dawo bayan wani lokaci kana ta ci aita in ci itu wa ajidika to idan na zo fa ban same ka ba ba ka nan anan ka annaha taqulu al-maut idan lokacin ba ka da rai ba qala sallallahu alaihi wasallam sai an sai annabi ya ce in lam tajidini idan baki same ni ba fa'ati ababakar ki zo wajen abubakar eh duk waɗannan hadisan kashi a sun eh kwarar kwa yanzu karatu suke yi halka halka a ɗauko ina suna har karatun bukari suke su ɗauko hadisi su karanta sanya mutane shubuha kuma a jiyo shi social media ɗayan musu zama tun da wasu zo karatun mu ba za su ji na shi a ko ko ba haka ba na'am haka za mu tafi ina gane wani haka kawai sakaka babu wani plan kawai sai dai mutum ba a inda ya shi abin kake gani babu wata rana da za a waye gari sai kaga wata harka daga cikin harka na yan shi'a ba muna ba mutane tsoro ba ne na shan jafar allah gafarta masa ya ce wuta tana ina tana murhuwa ke kashi ta kuma mu mun fi so a ce yau mun rushe shi'a da hujja akan a ce ta kai ga makami ko ba haka ba ko in ana so a yi haka sai an san abin da ake ciki sai an fito hanyoyi sai an bi usulubai daban-daban idan ɗan shi'a na iya zuwa wajen ɗan boko su kai mai ziyara goma su tasa shi gaba sai ya zama ɗan shi'a ofis ɗinsa a zo wata rana a je gidansa wata rana a yi kaza wata rana su mai ziyara kaza in yana ba da su je su kai mai wani abu ɗan shi'a ba har sai ya kai ko dai ba komi suna rage kaifin kiyayya shi gare su ko ba ka ba ko bai shiga ba zai zama dai ga musu suna zuwa yace ba suna zuwa karbuwa ba karbuwa ina wajen da muku sakata sakatan yan mata suke kai musu idan an lura da inda mutum yake da shi dan boko haka ai mata shi daya a cikin dai dari ba ka samu kusan guda biyar masu koma ciki an riga an gama tsorata shi ya aure mata biyu ya shiga uku mata shi daya kuma galiban ɗayan nan na dai wani mai littafi ce zaujatun wahida la tafsi mace ɗaya dai ba ta isa ya ce a tsari ya tular zani ta nemi ta ba abokiyar lalata ba sunan littafi ne ba littafi mutum ya jawo shi na yau da ka kuma jugun jugun sunan littafi ne zaujatun wahida la tafsi zaujatun wahida kalma da kalma la takfi asaniyatu idan yana mana cewa mutum da mata ɗaya ko da gamshe shi ba hajiya kuma ta riga ta kasa ta tsari eh za ka ce nan an zo ɗan shi'a sun kawo mai ziyara sun gaida shi sun girmama shi za ka ce to a cikin abin da za a yi amma addu'a Allah ya ɗaga shi a ofis sai a mai addu'a to muna da tare da malam zai dan faɗi kalmomi biyu ko na ɗaya sai faɗi falalar imani na biyu sai magana kan falalar mutu'a zamanin annabi kaza kaza ba zai ce auren mutu'a sai faɗi falalar mai mutu'a sai ji cewa ga ma wani abu da za ka yi zina ce karara amma dai makana kai darajar sahabbai har ka kai darajar aliyu ka kai darajar eh, eh, abin da za ka darajar annabi ta bayan dubu tun da can ana yi a samu zunubi ga yadda ake samun lada yaya kar ku manta wannan ko wanda bai san addini ne bai bada da shi ba bai ganin akwai bambanci ma tsakanin musulunci da kiristanci bare bambanci tsakanin eh, sunna da shi'a gani kawai ki fitina ce idan aka yi haka sai a ce ina sisters ku zo ku gaida yin labari sai su shigo ya daga kai ga tsala tsalan yara a tsaye a gano na tarko yadda inda ka karanta tarihin ba yahudi yana iya baka uwashi ka kwanta da ita don ya ci murmurinsa ba yahudi uwashi ba magana ya shi ba uwashi ba yahudi na iya baka uwashi ka kwanta da ita don ya cimma abin da yake so ya aura ma uwar ka ko shi tana aure a gidan ace ba zai shigo ba eh duk azan da za ku yi kuna haushi shi yasa guda ake shiga saudiya suna shiga dubai suna shiga kodina to uwayensu na aure na ko ba gani ba da su da yayyansu ta yi saka ce ba za su shiga ba to waɗannan ɗan shi'a da an nuna mara 'yan mata sai saura su wuce sai sayyidi ya tsaya idan sayyidi ya tsaya sai magana da zai yi shi ranta shi ne mu tafiya ce da zaman lafiya da son iyalan gidan annabi gashi gashi ya kwakwabo shi don haka kada ka damu gashi gashi karshe dai a mai mau'idi cewa lokaci kaza ko a gidan gonarsa ko a ina sista za ta kawo ziyara sista idan ko aka ci namiji da mace sun ware kaga karatun babba ne idan sista ta kai ziyara ya riga ya abin da ya riga zama mai eh? ya zama ba ana tafiya da shi shi ne za a ga mutum ka rasa yadda aka yi ya haɗa ɗan boko da shi a amma akwai haɗa sani ne ba haka suke wa matasa bana wannan tattaki in ka ga yaron ka ya matsa da zuwa tattaki kai mai aure ne zai tsaya taki abin da ka ga gida kuna ganewa da yaro ka ga ya tafi tattaki ɗan a ɗaya biyu ko kamar kamar aure nan gida zai to gashi da inda zai tattaki a gida ina zai tafi tattakin banza eh? nan zai tsaya yi to amma an riga an nuna ma ce ba a yi ma yaro aure ba nuna ali marriage ko duk duniya fada ake yi da ali marriage ba a fada da ali zina ko kuna gani wanda ita ke faruwa a kasashen turai har vatican fadar fafaroma zina ake da 'yan ƙananan yara a fadarwa fafaroma amma ba sa faɗa da wannan kamar yadda suke faɗa da auren wuri da ce ga ɗiya namiji don haka hanyoyi da asalibu da shi'a suke bi sai ka rasa ya ake matasan nan suna taruwa kuma suna iya mutuwa akan abun ana harba bindiga suna shiga malam sana da asali daban-daban daban-daban na kama mutane mu ya mu ma faɗa muke da juna ba dai ma mu tsaya mu tsara ya za yau ma da zamu fito da usulubi ko fara ɗaya ne wanda wannan usulubin yana buƙatar naira dubu ashirin ko talatin sai an wata guda ba a yi aiki da usulubi tunda sai an bara dubu talatin da a ce za a kai wani ɗan boko ziyara a mai da awa akan tauhidi da illar shirka ba talaba shi mai kyau har ofishinsa ba na ce zuwan za a sha man kaza ko za a yi kaza za a yi kaza yana mai tabbatar maka sai a ƙarshe inda dai muka koma shi ba mu na mai ba mu ba za mu ji da'awatan ba su ko ba da'awa suke za ka sana da mutane a gwamnatin nan sosai har tsayawa suke takara yau da gobe wata rana suna iya zama abin da ba ta bambanci. Hmm. eh suna iya zama abin da kai ba ka zato ba ka zama Allah ya gane zukata yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga abubakar amma shuja mene ne a shuja yani gwarzo wani an da musahibul mawaƙifin hukulina in ka koma ɓangaren jarumtaka to ba ne kamar abubakar a wajen jarumtaka da an samu hadisi daga alim dan abi talib Allah ya kara masa yadda annabu kala yawman wata rana yana cewa huwa fi jama'a yana cikin taron jama'a ya ce minan nasi man eh, ko man ash eh, man minan nasi man ashdawun nasi sai dai haka ko daga cikin mutane wane ne mafi jarumtakan mutane Alu suka ce an ce ya amirin mummuni ai sarki musulmi akwai wani jarumi da ya fi aliyu ai kai ne babban jarumi kala ya ce amma inni ma ba rastu ahadan illa kasabtu min idan kuna magana faɗa. tabbas ban taba karambata da wani ɗa ba da mace ta haifa face sai na rinjaye shi wannan kuma da gaskiya in dai kuna magana faɗa ne ana ganewa da irin wannan walakin na sha Allah abubakar in dai ana magana ne a kan jarumtaka to abubakar ne gaba da kowa eh ka ganin ɗan shi'a ga wanda kake kira mai gidanka yana yaba wa abubakar ko kai ma ka shirya kai wannan yabon ko kuwa cikewar shi'a ba shi ne aliyu ba ko kuma sama da aliyu a shi'a a shi'a babu sama da aliyu shi ne sama daga an faɗe shi ke an gama to kaji to gashi yana yabawa abubakar lamba kana yau badarin a ran da faɗan badar ya zo ja'alana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama arisha nan ne muka kafa wa annabi rumfa wa kullu suka ce wato muka ce ko man yakunu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam li Allah ya sallallahu alaihi ahadun min mushriki wa zan da tare da annabi kada a samu wani cikin mushrikai ya kawo kusa da annabi wallahi ma lana minna ahadun illa abu bakr illa abu bakr yace wallahi babu wanda ya je kusa da annabi ya yarda zai tsaya tare da annabi sai abubakar shi ya yarda a bashi fara annabi shi kadai shahidan lisai ala ra'asi rasulillah ya zo kan manzon Allah ya tsaya ya zara ta gobe ya tsaya ce to in kaga an taba annabi sai an je kare in kaga an kai ga annabi sai an je kare babu wanda ya wannan sai wa sai abubakar ba maza ne a wuri akwai amma abubakar shine sahibul mawaqifin mutuli eh Allah ya ce washtama al na alayhi bi makka wata rana mushrikai arna suka yi taron dangi wa manzon Allah da haza ya juru wani yana fisgar rigar manzon Allah wa haza ya tarjiluhu wannan yana jan shi ya hum yaquluna suna cewa anta ja'alta al-alihata wahida kai ne wanda zaka ce alloli ɗari uku duk a watsi da su a ɗauki guda ɗaya fa wallahi ma da na minna ilai Ba da na ahadun illa abubakar wallahi da aka kama rigar annabi ana jin shi ana fisga ba wanda ya iya zuwa wurin saboda tsoron ransa sai abubakar kowa musulmi ya kasa zuwa abubakar ya shiga yadda ni haza ya kama wannan ya fincike shi daga cikin annabi wa ya ji haza haka ne ko ya ce wajen wannan wai taltilu haza ya fisge wancan ya bangare shi kadan shi a lokacin yana kake kuna gane abin ina so kurka rika bayyana abin dan mu muna so ne a gane abin da ake faɗa kan abubakar to alama ce ta ƙarya Allah ya dora abubakar yana cewa wai lakum a taka rajulan an yaqula rabbi Allah kai tir da ku za ku kashe mutum kawai idan ya ce ubangijinsa Allah bakala aliyu radiyallahu anhu sai aliyu ya ce na billahi jama'a na gama ku da Allah ku bani amsa abu uminu ali fir'aun khairun am abubakar wancan mumini na ala fir'aun shi ya fa alheri ko ko abubakar ya fa alheri ala ya ce fasaka talqom kowa ya shiru wancan dai qur'ani ya faɗi dan kuma to ba an yi abu da aka fa qala yace ala tujibu kuna tsoro ne ba za ku iya bada amsa ba to ni bari ba ku amsa wallahi la sa'atun min abi bakr awa ɗaya ta rayuwa abubakar khairun min min mil al min ali fir'auna ta fi a cika kasa gaba ɗaya da ire-iren ali fir'auna saboda me mu'minu ali Fir'aun, muminin da ya zo cikin mutanen fir'auna rajulun ne ka taba imanin ko tuba imanin ko ba haka ba mutum ne da yake boye imanin sai ya imana amma yana su ya boye awon Allah wa abubakar shi ko abubakar rajulun da imanin mutum ne wanda ya bayyana imaninsa shi kaga abubakar shine yabi shine gaba wannan insha Allah matsaya ce da za mu tsaya ma gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh